يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 22 ga watan hudu shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ɗaya? ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi akan hadisi na talatin da tara zuwa hadisi na arba'in da suke karkashin babu sabri babi na uku a cikin jerin babukan wannan littafin وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما أنكر لدى صحاب النبي أبو هريرة ألا يتدش قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا ألا ترى دأميشن ألا تثبت أغريش ياشي من يرد الله به خيرا وند ألا يكي نفنس دا الخير wanda Allah ya so shi da samun alkhairi yusuf minhu sai ya jarrabe shi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa yusuf bi fathi sadi wa kasriha malam imam an-nawawi yake cewa malaman hadisi sun wasalce kalmar yusuf da yi mata fataha a kan sadun a ce yusuf minhu wa kasriha wani lokaci kuma da yi mata kasara a ce yusuf minhu وعن أنس رضي الله عنه كما أنكر قولك صحاب النبي أنس ألا shi. شيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah ƙira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la ya tamanna yanna al mauta kada ɗayan ku yayi fata da burin mutuwa burdin asabahu saboda wata cuta ko shiga kuncin rayuwa da ya same shi fa in kana la budda fa'ilan in ya zan ba makawa sai ya yi fatan ya mutu bal ya to ya ce Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li ya Allah ka raya matuƙar dai rayuwar alkhairi ce gare wa tawaffani ya Allah ka kashe ni ka karɓi raina idan kana jin wafatu khairan li idan mutuwar ta zama ta ce alkhairi gare ni alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisin mu na farko hadisi na 39 wasu kuma nasu na 40 marawacin hadisin kamar da muka ji shine sahabin annabi abu huraira sunansa abdurrahman bin safar a wani ƙaulin abdullahi bin safar an yi masa alkunya da abu huraira ya shahara da wannan alkunya tasa ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne da ke cikin garin yaman matsayinsa ɗaya ne daga cikin ɗaliban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wanda Allah ya fifice shi masa baiwar yawan yawan rawaitar hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam inda shi kadai ya rawaita hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da ya rayu tsawon lokacin da ya kai lokacin wato halifancin sayyidina Umar inda lokacin halifancin sai zama mai fatawa a cikin al'ummar wannan lokaci Wana ya kai mun gadon a ɗauko fatawa a kawo masa ana neman mafita ko amsa a zo a same shi sai a samu domin shi yake da yawan hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama da ke kunshe da amsoshin tambayoyin al'ummarsa ya rasu a garin madina an kuma binne shi a makabartar baqi a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kansa da rahama قال قال رسول الله sallallahu الله wa sallam. manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya jarrabe shi ko man yuridillahu bihi khairan yusab minhu wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai a jarrabe shi maimakon sai ya jarrabe shi shi wadda manzo iman yuridillahu bihi khairan malamai suke cewa abinda ake nufi da man yurid man yasha illa wanda Allah ya nufa ya so shi da alkhairi wanda Allah ya so fuskantar da alkhairi da sadar da alkhairi zuwa gare shi to shine a daidai wannan gaba malamai suke cewa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake ri kowane bawa daga cikin bayan Allah sanin Allah da haƙoƙinsa shi yake gaya mana daga cikin abin da ya halatta a danganta wa Allah ya zama lallai shine danganta masa nufi irada man yuridillahu bihi khaira cewar irada nufi da san afkuwar abu sufa ce daga cikin sufofin Allah maɗaukaki sufa wacce take ta aiki tabbatacciya ga Allah Allah ya kallafi abu kamar da yake ga mana fa'alul lima yuri mai aikata duk abin da ya nufi saboda haka malamai suke cewa nufin Allah iri biyu ne akwai nufinsa na hukunta wa bayi abin da ya iso zartar musu akwai kuma nufinsa na dokoki da ya shimfiɗa ya buƙaci bayi su tafi a kai ta ɓangaren nufinsa na hukunci da yake zartarwa a kan bayi shi ake cewa al'iradatul kauniya alƙadariya na kuma ɓangaren dokoki ita ake cewa al'iradatul shari'iyya Allah ya nufi bayi su bauta masa ya faɗi ga yadda za a yi bautar ga kuma abin da baya to nufinsa na dokoki shine abin da yake so a yi masa irin wannan nufin nasa yana iya samuwa ana iya rasa shi ma'ana san da yake bayi su bauta masa wasu na bauta masa wasu ba sa bauta amma nufin Allah na hukunci da yake zartarwa akan bayi ba wanda ya sai fita daga wannan da'ir ko kana so ko ba ka so in ya taso iska sai ka shaka ko kana so ko ba ka so sai ka yi iya kwanakin da ya ɗeba maka an fahimta ko ka so ko ba ka so ba sai ka mutu a lokacin da ya zartar maka mutuwa to wannan shine ake cewa irada kauniya nufin Allah na hukuncin da yake zartarwa akan bayi da abubuwan da suke wakana to a wannan hadisin da aka ce man yuridillahu bihi khayran duk bawan da Allah ya nufe shi da alkhairi Yusuf min sai ya jarrabe shi ai ɗoro maka abin da ake ɗoro maka na rashin daɗi wata wani hukunci ne da ubangiji ya zartar maka ya hukunta maka ashe wannan man yuridillahu bihi khairan yusib irada ake nufi wata iri kauniya an fahimta ko irada kauniya ake nufi a wannan hadisi wanda Allah ya zartar masa da alkhairi ya hukunta masa shi sai ya jarrabe shi don ya tafiyar masa da kurakuransa ko kuma ya ɗaukaka daraja saboda haka wannan gaba tana tabbatar da Allah subhanahu wata'ala yana da irada irin wacce ta kamace shi a matsayinsa na mahaliccin kowa da kowa daban da irin iradar da bayi suke da ita ragaikiya kasashiya tauyayya a matsayinsu na bayi da jiyayyu tauyayyu ku. shi ubangiji duk abin da ya nufa ba mai iya masa birki fa'alun lima yuri amma su bayi suna iya nufar abu ba yadda suka iya haka za su yi su haƙura su bashi saboda ba shi Allah ya zartar musu ba misali da za a fi ganewa na kusa-kusa shugabannin da aka yi a ƙasar nan masu shirin tazarce sun nufi tazarce sun shirya duk yadda za a yi tazarce amma ba su zarce ba ko sai dai zarce wadda ubangiji ya hukunta musu ko ta tafi inda aka ce su tafi ko suna so ko ba su ko sun zaɓa ko ba amma dai wanda suka nufa suka shirya masa suka zaɓi suka zaɓi shi ba yadda suka iya haka suka haƙura suka bashi yawwa to haka in ka dawo ma a al'amuran mu na yau da kullum shi yasa bahaushe yake cewa kana taka Allah na taka bahaushe balarabe kuma yake cewa al-insanu bitanzim wallahu bitadbir mutum da tsari Allah da gudanarwa sai ka ga tsarin ka kaf ka gama ai kaza za ai kaza za ai za a kashe kaza za ai kaza aka kaza an gama kofa su da wala sai za ka yi kaza wala kuma muna da abin da za mu ba mu da matsala a kuna da matsala saboda ba shi ne abin da aka hukunta ba san a asali sai a zo yadda za a yi sai abin iwa ko ta yi jakin shehu duha ana taba kana faɗa muku shi ko yawa jaki ta tafi siyowa ka ce na zuwa ce jaki ne su ka ce in sha Allah ce da jakin a kasuwar da kuɗi na sun rabu da wanda ya gaya masa haka sai ita karo da 'yan fashi suka ɓata kuɗin ya juya dawo shehu jani na jaki ce an kwace kudin insha Allah ko saboda ba a kuta bai sai jaki ba shi yana ganin duk abin da za a sai jaki ya tanada wa ma sha'una illa in sha Allah rabbul alamin to saboda haka wannan na ga mana idan ubangiji subhanahu wata'ala ilafin bawa da alkhairi ya sadar masa da abin da yake na alkhairi wanda ya zartar ya hukunta masa to sai ya shi dan ya cimma wani alkhairin da ya hukunta masa sabu to shine a daidai kalmar da yake cewa yusuf minhu imam eh, nawawi yake cewa da mu marawaita hadisi malaman hadisi sun rawaito wannan hadisi da yusuf minhu da kuma yusuf minhu in an ce yusuf minhu an gina aikin akan wato an san wanda ya aiwata ko zai aiwata yusuf minhu sai allah ya jarrabe shi an ayyana an tantance allah ake nufi ne yusuf minhu idan kuma aka bar shi yusuf minhu ko aka karanta shi yusuf minhu ma'anar an ɗauke ta akan ba a faɗo waye zai jarraba ba yusuf minhu sai a jarrabe shi in ma jarrabar ta zama kai tsaye daga Allah ko kuma daga Allah ce amma ta hannun wani bawa daga cikin bayansa za ta wakana to shi ne cewar yusuf minhu ma'anar ta fi zama a takaice cewar sai Allah ya jarrabe shi in an ce yusuf minhu sai a jarrabe shi ko dai jarrabar ta zama kai tsaye irin wacce Allah yake dora wa bayi ya zamanto cewar kawai an jarrabe ka da rashin lafiya an jarrabe ka da rashin abin hannu ko an jarrabe ka da wato ɗauke matarka ta mutu to wani wani abu ne da Allah yake wa bayi kai tsaye tsakaninsa da su to lokacin kuma sai a jarrabe shi ce ma'ana sai a ɗora wani bawa a kanka yi maka abin da zai ma ba daɗi an fahimta a za ka dana cewa wane bai kyau samun ba ko wane ya mun kaza ban ji daɗin abin da wane ya mun ba ma'ana jarraba ta shigo amma an sa ta tsakanin bawa da bawa da shi ne malamai suka ce an ce yusuf minhu zai iya kasancewa ta bangaren Allah ko kuma ta bangaren wani bawa daga cikin bayi. Yusuf Minhu kai yana magana sai Allah ya tafi shi to irin so malam Ibn al-Jawzi da so imamu tsidi suna magana cewar a ɗauke shi a kan sai a jarrabe shi shi ya fi sai a jarrabe shi wasu kuma suke ganin cewar a ah, a bar shi sai Allah ya jarrabe shi an nan da jarrabar dama zuwa ga mai yin su malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama yake cewa idan aka kalli lafazin wannan hadisi ya zo a matsayin sakakkiyar magana man yuridillahu duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai da shi duk wanda ya gama kowa arne da musulmi ko sai fito amma wasu hadisan tabbatattu ingantattu sun yi wa hadisin da baibai su rage masa faɗi ba haka ma'anar take nufi ba abinda take nufi tana nuni akan cewar duk bawan da Allah ya jarrabe shi a matsayinsa na bawa mumini mai haƙuri kan abin da Allah yake tsora wa bayi da neman sakayya da ladan abin da aka jarrabe shi da shi gurin Allah to sai jarrabe shi sai zama jarrabar ta tabbata a matsayin alkhairi ga wannan bawan saboda da aka tsora mai jarrabar ya yi haƙuri shi kuma Allah yana saka masu haƙuri da kyakkyawan sakamako da aka jarrabe shi sai ne ladan jarrabar da aka masa gurin Allah shi kuma Allah yana bawa waɗanda suka yi abu dan shi kai ta kware ko to sai zaman to duk bawa muminin da Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya jarrabe shi sai ya haƙuri sai ya samu lada sai ya jarrabe shi sai ya koma ga Allah sai a kankare masa zunubi an fahimta da to haka wasu dalilan na wasu guraren daban-daban suke nuna haka za a ɗauki ma'ana saboda abinda Allah yake waka yake gudanarwa da tafiyarwa da aiwatarwa tsakanin bayinsa dalilai sun nuna cewar ana jarraba kafirai da shigen irin abin da ake jarrabar muninai da shi ai yadda musulmi yake rashin lafiya har ne ma yana yadda ake wa musulmi fashi a kwace masa kuɗi ane wa arne ko yadda musulmi yakan raunata to haka arne ma yana raunata wannan jarraba ce wannan ma jarraba ce ko to amma ɗabi'ar wanda ba mumini ba in aka jarrabe shi shi ba magana ya nemi kai yadda raba sa gurin Allah ba saboda wani bai ma yi imanin da Allah ba bare ma ya nemi wani sakayya a gurin sa wanda ma ya yadda da Allah amma ya gauraya da wani wannan ya sa sai ka tarar ba shi da horo da wato tarbiya ta zuciya ta ba da gaskiya da Allah da za ta sa ya iya haƙurin jarrabar da aka masa saboda shi aka jarrabe shi da irin abin da ake jarraban musulman sai zaji ya rataye kansa sai ba zai iya daukan wannan da tsaro ko ta ishe shi haka sai zan an jarrabe shi wani sai ga ya ga riga ya yi ya fushe kansa ya ci murmasa kansa a ƙasa shi ba zai iya jure wannan ko to kuma ga jarraba ta faru da shi to hakan alkhairi ne gare shi a'a shi ba alkhairi bane gare shi so mun taɓa ne na azabtar wanda Allah zai masa aka fara tun daga nan duniya ashe shi jarraba ba alkhairi ne gare shi ya zama man yuridillahu bihi khairan yusminu ba da su ake an fahimci bayani so da haka shine malamai suke magana cewa kafirai akan jarrabe su iya jarraba amma su wanzu akan kafircin su ba su koma ga Allah ba har mutuwa ta zo musu shi ko Allah subhanahu wata'ala ya ji yana faɗa masu shiru waɗanda suka mutu suna kan kafirci ba su ba to wannan inuwa ce ta Allah subhanahu wata'ala da mala'iku da mutane ke biyar tsinannin Allah ne tsinannin bayan Allah mala'iku ne tsinannin bayan Allah na ƙwarai saboda duk wanda Allah ya tsinewa mala'iku suka tsinewa mutane suka tsinewa karshen su innal ladina kafaru wa matu wa hum kufar ko awwa ulaika alaihim la'natullah wal mala'ika wan nas ajma'in karshe ma aka ce ne khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adab wa la hum yunzarun dindindin ba na nafi to kaga mai irin wannan in jarraba ta same shi ya mutu yana kafiri to wannan jarrabar da aka yi masa ba alkhairi ba fara wato gasa shi aka yi tun daga nan duniya kafin kuma ya je karɓi gashin da ba zai iya jurewa ba so da manuri man bihi khairan ana nufin bawa mumini mai mai da al'amari ga Allah da neman sa kai da da aka yi masa wanda yake da haƙuri akan abin da aka ɗoro masa don Allah ya nufarsa da alkhairi sai ya jarrabe shi sai ya haƙuri sai haƙuri ya zama masa alkhairi sai a jarrabe shi sai ya koma ga Allah ya musa kai wannan jarraba sai a kan kare zunubi a ɗaukaka matsayin Allah ka dace da amfanin wannan hadisi da fikihun sa malamai suke cewa wannan hadisi na koyar da mu cewar jarraba da Allah yake wa bayinsa mulai na kwarai masu haƙuri da komawa gare shi don neman ladan jarrabar da ya mutu alamu ne na kaunar Allah gare shi. man lillahu bihi khairan yusuf ne. ai wanda ya nufe ka da alkhairi ai yana son ka ko so da haka wannan nufar da Allah yake musu da alkhairi yake jarrabar su yake kankare musu ne yake jarrabar su yake ɗaukaka matsayinsu alama ce ta kaunar bawa da Allah yake da haka kaga ashe in mutum yana hararo wannan hadisi to in Allah ya jarrabe shi da ciwo ko rashin kuɗi ko nuwa da sauransu ya tuna irin abin da ke cikin wannan zai san su ai mu alhamdulillah Allah yana yi da mu ko to tun ma ba a zo ana jaje ba sai ka san da abin ya sassauta a cikin zuciya amma wanda yake da ciwo shi gaba ɗaya shi kenan ya sake faɗawa kwata har ranar fitowarsa ba ya kuma shi kenan bala'i akan bala'i sannan wannan hadisi na sanar da mu Allah na ɗaukaka darajar bawan sa mumini sakamakon jarraba sa dai kamar yadda yake sanar da mu cewa kafirai da ake jarraba su da bala'ai iri daban-daban ba alkhairi Allah yake nufin su Eh. azaba Allah yake nufin yi musu domin taɓe kafin wacce za ta biyo ba da tafuwar sai hadisin da ke biye da wannan sahabin hadisin sunan Anas dan Malik mutumin Madina alkunyarsa an masa alkunya da baban Hamza Abu Hamza matsayinsa bayan kasancewarsa ɗalibi daga cikin ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da matsayi da darajar kasancewarsa mai hidima ga manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo na yau hijira ya zo madina mahaifiyarsa ta dauke shi ta je ta danka manzo ta ce manzon Allah ga gudunmawa ta gare ka ga musulunci wannan ɗan na waye maka duk abin da ɗa yake wa uba na ban maka mai hidima a gare ka haka kuma ya rayu manzo ya aike shi kuma ya riƙe sirrin manzo kiyaye kuma har wata rana duk da yana da ƙarancin shekaru an aike shi ma'ana manzo ya aike shi idan ɗaya bai koma gida ba ina koma mahaifiyarsa ce anas ina ka zauna sai da ka dawo gida sai ai manzon Allah ne ya aike ni kan bukata wata bukata ya aike ka sai sirrin manzon Allah ta ce a ci gaba da riƙe sirrin manzon Allah kai daidai ko ka ga samu horo mai kyau in irin ta yanzu to mazan Allah ni ba ni ce ba baka ba waye kai ka gurin nasa ba ni ba ko to ka gode na mana matsayinsa yadda yake da rike sabbi na manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan martabar da Allah ya masa dawainiya da manzo tsawon shekara goma yana daga cikin marawaitan hadisi na sahabbai masu yawa ya rawaci hadisi 2286 shi kadai daga cikin matsayin da Allah ya masa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa addu'a da Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita ƴaƴansa ya tsawaita rayuwarsa ya shigar da shi aljanna wannan ba karamin matsayi bane to an an roƙa maka duniya da lahira duka ah to duniya me ake wa a samu yayan banki kuma manzo ne roƙa suka ko a sami ƴaƴa na gaske in ka gajiya su agaza maka in ma baka gajiya ba komai rufa tunkara ku yi a kan kai kai tsawon rayuwa ka gajiya ka gaiwa kuma ana ganin jibudin ko haka ake faɗa eh kuma sannan ka tafi kuma ka tafi aljanna kai ne yafi wannan morewa ya rasu a garin basara a shekara ta tafi'in da uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tasa'in da uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam ko wannan ta gina nuna ko a ce misali inda ai da aka hijira an zuwatar da shi a madina ma ba su kashe su ga gudunmawa ta wanda aka kawo ya gudunmawa zai shekara ma abu zai kasa goma ba ko to kuma daibin hijiran manzo zuwa ya mutu shekara casa'in da uku tsawon rayuwar nan ta zo ko bata zo ba inda manzo na cewa rayuwa shekarun al'umma ta sittin ne zuwa ɗan kaɗan ne suke wuce ana sai na to da kan kaso kirgo waɗanda suka wuce ɗan kaɗan ɗin al'ummar annabi Muhammad da suka wuce shekara 60 saba'in ana sai na kuma littafi za ka akan irin sai ka je ka kiro an gane ko قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yake manzon Allah tsira da mun shi Allah sabbata a gare shi yace la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin asaba kada ɗayan ya kuskura yayi fatan mutuwa dan saboda wata cuta da ta same sai an ce a tamanni shine neman abin da bai yiwuwa mutuwa a hannun wa take a hannun Allah shi yake zartar wa bayi ita ke ga dama ya ki zartar musu sai kake cewa a kashe ka to shi ya gaya ma yanzu zai kashe ka bai faɗa ba ka san yanzu zai kashe ka ba ka sani ba kana neman abin da ba zai wuce ba dan ba a mutuwa ba amma saboda me ka ba tsara yanzu zaka mutu baka sanya za a yi ba to shine manzo yake cewa kada ɗayan ku ya rika burin ya rika neman ya rika fatan ya mutu kuma idan zama neman sa ne ya mutu da fatan sa ya mutu shine abin da ya shafi wato an tsoro masa wata jarrabo yana ga kamar mutuwar ita ce gujewa wannan abin da Allah ya hukunta masa ko ya jarrabe shi to cewar leburin asaba saboda wata cuta ta same shi kalmar dur malamai suka ce ya iya kasancewa rashin lafiya a gangaji ya iya kasancewa rashin wani naka ba kai ne aka rasa ba wani kara ko kuma a taɓa ɗanka ya zama cewar kamar kai aka taɓa saboda ba ka da sakat ba ka da nutsuwa sakamakon taɓa shi garraba ta taɓa ka ko kuma ya zama wata dukiyarka wani abin amfaninka to ko dai me daga cikin abin da zai sa wa tuntace ishutu da ko zuciya ta su, ko jiki ya ɗanɗani abin da ya faru da shi to shine ake ce da zarrin asabu to shine malamai suke cewa a wannan gaba manzo yana sanar da mu buri da fatan mutuwa saboda wani abu mummuna ko abin kila da bawa me yasa suka ce saboda abin da ke karkashin haka na kokarin datsewa kanka aikin alkhairan da kake saboda ai da kake raye a matsayinka na bawa mumin kokari sun ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar kana yin zantukan da Allah ya fito sai kake cewa a dace ni za ka ta daga yi ko kana sallah kana azumi kana sadaka kana faɗar kalmar kwarai alkalimatu tayyibatu sadaqa kamar da manzo yake to sai kake cewa a daɗe da yin waɗannan abubuwa to da ai da Allah ya jarrabe ka da wannan ba daɗin ba ya haramta maka komai na alkhairin sa bane abubuwan da kake kake tara wa kanka lahirar kake inganta wa kanka duniyarka to sai kake cewa a daɗe da su da shi sa ka ce kada ka yi fatan haka bawa mumini matsawar ina kan tsarin da Allah ya shimfiɗa ibi annabi yake cewa inna amrahu kullahu lahu khair sai kake cewa to ni alkhair nan ya ishe ni haka a tsayar da shi an fahimta shi sa ka ce to kada a yi burin mutum sannan bayan haka kuma malamai suke cewa saboda ba ka da masaniyar ina za ka dosa shin yanzu da kake cewa a daɗe rayuwarka ka tafi lahira ka san tsakaninka da mahalicinka akan abubuwan da kai waɗanda suka wuce daga su yanzu ka tsaya me tabbacin ka na ya karɓa ko bai karɓa ba wani da ya raya ka bayan wannan lokacin da yiwuwar ka yi kyakkyawan da zai share mummunan da kai ko sai ka ce kai ne a tsayar da ni haka ko ma ne zan yin tara an fahimta da ke sa aka ce to kakkai fatan mutu saboda baka san me za ka je ka tarar ba mai wa da an raya ka ka tuba daga wani abu da shi ne zai sa ba za ka je ka tar da daɗi a can ba tuban sai zo ya share maka wannan matsala sannan malamai suke cewa saboda akwai bayyanar da raki game da abin da Allah ya tsoro maka da ƙarancin haƙuri to ma'ana abin da ake gaya mana shi sa malam imam nawawi ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi wanda Allah ya tsoro masa jarraba ta rashin lafiya ko wani abun kuncin rayuwa ya yi haƙuri ya karɓi wannan abin da Allah ya tsoro masa don a kankari zunubansa a kakkaɓe masa laifuffukansa a ɗaukaka matsayinsa kada ya fatan ya mutu ya nuna da rashin juriyar karɓar wannan abin da aka ɗoro masa an fahimta ko ashe wanda zai fatan mutuwa dan an ɗauko an ɗoro masa jarraba yana nuna haƙurinsa da juriyarsa da karɓar abin da Allah ya ɗora masa to shi sa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya fatan a karɓaran kada ɗayan ku ya fatan ya mutu To ɗabi'a ta wanda yake cikin damuwa da tsaka mai wuya zaka ka tarar da ƙosawa halayya ce ta ɗan adam ƙosawa da rauni da ƙarancin wato juriya akan abubuwa na yau da kullum ko abubuwa masu wuya sai manzo yake cewa in an samu kai a irin wannan yanayi mutum yana kai shi fa yanayin da yake ji kada kuma fa ma je itika da abin da ba zai mai kyau bai zama shi ne ya fi sa abubuwan da yake kai suka yi muni saboda takurar da yake ciki da jin ba da inda yake ciki to shine manzo yake cewa fa in kana la budda fa'ila in ya zama makawa ba makawa mutum sai ya yi burin ya mutu saboda yana ga tsaka da mai wuyar da yake ciki kamar ta fifici a ce baya in baya nan sassaucin a nan yake bisa kyakkyawan lutansa ko hangensa sai manzo yake to fal kun ya ce in ma zai yi ga yadda ya kamata Allahumma ahini ma kanat hayatu khairan ya Allah ka raya ni muddin rayuwar ta kasance alkhairi gare ni bana in rayu in yi tsawon kwanaki shine ya fi min alkhairi zan ƙara yawan ayyukan alkhairi in nemi gafarar zunubai in je maka ina mai ƙarfi to ka raya wa tawaffani ka kuma karɓi rayuwata ka kashe ni kana kanat alwafatu khairun li idan wato khairun li idan wato ale ita mutuwar ta zama ita ce mafi alkhairi gare in mutu yanzu ban rayu ba rayuwar da zan yi wani abin da zai lalatar min da abin da zai a karɓi raina yanzu ne zai fita in cimma alkhairin lahira to Allah karɓi rayuwar tare da dai in rayu lalatar da abin da an fahimta ko to wannan hadisi a daidai wannan gaba nusarwa ce ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da fuskantarwa irin ta annabtaka da manzantaka da ta sha bamban da sauran nusarwa a nan manzo sallallahu alaihi yana dora al'ummarsa da suka amsa kiransa suka bada gaskiya da shi da cewar su farka addu'a a dukkan al'amuran yayin da aka zo aka yi kaka in mutu ko in rayu to roƙi Allah koma gare shi dama da mutuwar da rayuwar nasa Allah zai halakal mauta wal hayata liyabluwakum ya kuma faɗi cewar su din da ya halitta dan ya jarrabe mu to kai mutuwa kai rayuwa Allah dan ka jarrabe mu yanzu haka gashi ina cikin jarraban nan ta tunda mutuwar nan ta kace rayuwar nan ta kace jarraban nan daga gare ka take to ka zaba mu abin da yake alkhairi ko mutuwa ko rayuwa to da ka an danganta ka ne zuwa ga mahaliccinka cewar ka danganta ka miƙa al'amuranka zuwa gare shi a yayin da ka samu kanka irin wannan yanayi wanda duk in yi ga al'amuransa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ko zai dace da alkhairin duniya da na lahira zai dace da alkhairin rayuwa da alkhairin mutuwa saboda yadda ka ce wa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da rayuwa in ita ce alkhairi gare ka ko ya azurta ka da mutuwa in ita ce alkhairi gare ka to in ya karɓi rayuwarka to ya karɓi addu'ar ka ta cewar rayuwarka ta nan da kai ita ta fi alkhairi ya tsayar da ita a iyana abin da za ka tunkara na can lahira shi ne mafi alkhairi shi yasa ita ta da shi an fahimta ku to da ka addu'a tana gaya mana alkhairin duniya da lahira a cikin in kuma rayuwar ce ta fi alkhairi gare ka ma'ana yanzu sai zama to bai karɓi ranka ba to ana gaya maka yanzu haka da akwai sauran alkhairin duniya da ya kamata ka samu shi sai aka tsaye da kai ka same shi bayan kuma alkhairin za ka je ka tarin lahira wanda ya fi shi wanda wannan abin da aka baka ka cimma a duniya din na alkhairin shine ƙarin matsayinka na wancan alkhairin za ka je ka tara a to dai hadisin a daidai wannan gaba ina sanar da mu cewa ita rayuwa tana kankanin rayuwa bisa sharri ko rayuwa bisa alkhairi haka mutuwa ko mutuwa bisa alkhairi akwai mutuwa bisa sharri tunda ko da aka ce idan rayuwar ita tafi alkhairi gare ni ashe akan iya rayuwar da ita ce ba alkhairi ko idan mutuwar ita ce alkhairi gare ni ashe na iya zama ka mutu ko mutuwar ba ita ce alkhairi an fahimta sau da haka akwai rayuwar da take ta alkhairi akwai wata take ta sharri akwai mutuwar da take ta alkhairi akwai mutuwar da take ta sharri to wannan addu'ar tana gaya maka roƙon Allah akan ka dace da samun rayuwa alkhairi da kuma dacewa da samun mutuwar alkhairi Allah ka saka mun zama da alkhairi saboda haka waya daga cikin addu'o'i da dan mutum tsaka mai wuya yake iya so da tare kuma irin wannan takan faru da mutum a irin lokutan da ake fuskantar jarraba da barazana ta barin addini a irin wannan magabata suka yi kokarin haduwa da ubangiji da fatan ya da rayuwarsu domin za ga wani yanayi ya zo juyi ya zo ana mutum barazana da addini wani sai ka tare ya barar da addini saboda shiga tsaka mai wuyar abin da yake fuskanta wanda irin wannan jarrabar ta faru da sahabbai suka daure suka cije har suka tarar to a irin yanayin yanzu da imani i rauni ba kamar irin nasu ba wani sai ka tare ya barar da imanin nasu to kaga da ajiya ce ka yi barin imani ai gwanda ce kafin a zuwa nan gaba a rasar da to haka malamai suke cewa wannan kuma hadisin bai ci karo da irin addu'o'in da aka samu na magabata ba irin su annabi yusuf ne musulma wa ne ta to ya Allah kashe nan na musulmi ka riskar da ni da bayan ka na ƙwarar malamai suka ce abin da yake nufi ka karɓi rayuwata a lokacin da ka ƙara za ka karɓi rayuwata ina musulmi an gane ko wala ta na illa wa antum muslimun to shine abin da ake yi to ba yana cewa yanzu haka a yanayin da nake ciki ka fi rayuwata ba ko lokacin bai ba ai dama kana goge abin da ka so kana kuma tabbatar to in sai na kawo lokaci a goge yanzu a ɗauke ba haka yake ne ba an fahimta malamai suka tsayar wannan addu'ar da suka zo na magabata abin da suke nufi Allah ka karɓi rayuwata a lokacin da ka tsara karɓarta ina mai ba da gaskiya da kuma ka riskar da ni da nagartattun bayan to mu Allah ya sa mu dace da haka wannan shine karatu mu abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cika da kuskure ko tsiban harshe Allah ya yi cikin tambayoyin da aka turo satin da ya gabata akwai wanda yake cewa hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama da ke nuna cewar ruwan zamzam yana maganin abin da aka sha shi domin sa ita to lalle sai dai ka sha shi domin ya tafiyar maka da wani abu guda ko ko za ka iya tarkato matsalolin da kake buƙatar a tafiyar ma ka sha ruwan zanzan saboda da su tafi an fahimta ko kai ta kullum eh za ka iya yin kowanne in wanda ya fi damun ka ya fi tsaya maka a rai kike so a tafiyar maka ka sha domin haka Allah ya amsa maka sai tafiyar maka so kuma da wannan da ma na kasa da su ƙanana ƙanana ka sha don a tafiyar maka da su ubangiji na iya tafiyar maka da su bisa gaggata wannan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa dama dai bawa abu biyu ne in ma gangan jiki in ma zuciya matsalolinsa da suke damunsa ƙarya biyu in ma matsalar gangan jiki in ma ta zuciya ta gangan jiki a ce ciwo ya dame ka gurin yana zubar da ruwa ya ki warkewa a gurin yana ciwo ya ki sarki ya ki kaza a a ko ta zoci kullata hasada kushe menene duka sun ko za ka iya sha ka ya Allah zan sha wannan ruwan zanzam domin ka tafi min dukkan wasu cututtuka na zuci sha'awa ne shubuha ce ka tafi min da kuma na sha ko zan sha shi don ka tafiyar min da dukkan wasu cututtuka da suke gangar jiki typhoid ne malaria ne asma ce duk a tafiyar min da wannan in ka sha da haka ubangiji zai iya tafiyar maka kamar yadda cikin magabata shi da ya tashi da ya zo shan ruwan zamu a ubangiji manzanka ya ce ruwan zanzan yana maganin abin da aka tashi domin sa to ne zan sha domin ka tafiyar min da wannan shara? sannan sai ya ɗiba shi sai dabara ko bai dabara babba ma kuwa a da aka tafi mata a yi alama ce sha Allah ba matsala makafin da a ce ba kishirwa lahira ai ta magance kake to ranar da suke nesa da mu muke shanye ruwa lita kaza bari a ce ga ta a ga sabda dan gumi ya kawo iya wuya wasu cibi wasu kirji an ƙi ruwa sai abin da hali ya ubangiji zan sha wani ruwa na zamza dan ka tafiyar min da kishirwan lahira da shi wannan ba magana ba ce ta ciwon gangar jiki yanzu ko ta zuciya ka hada da zuciya da gangan jiki domin kana cikin kishirwa zuciya na jin damuwa kuma gangan jiki ma na ga ko sannan za ka iya kowanne a amfani insha Allah Allah ya samu dace ka kuma ka ce na sha zanzan ma da aka ce har yanzu ka ga shuru kake eh da yiwuwar an maka irin ta baiwar Allah take gargajiya ko amin karanta san eh, ake so a kai ma alkhairi za ka fi jin daɗin ka wannan kuma yake cewa hadisin da yake cewa la yadkhulul jannata kwabun wala bakhil me take ne yake nufi bakhil da ne marwaci khibbun kuma la yadkhulul jannata khibbun wala bakhil al khib shine mutumin da yake mayaudai mahaici hadisin bai inganta ba ina da rauni amma ma'anarsa tana da dalilan da suka tabbata kuma akwai hadisi kyakkyawa da yake cewa almakru wal qadi'atu fil nar makirci da yaudara da haɗinci karshen su wutar to in ka zama baka tafi wuta ba A baka tafi ka tafi wuta ga baka tafi na ba ka tafi aljanna ba an fahimta ko to kuma rowa dama ba halayya kwarai ba halayya ce ta wanda suke wato kamar da Allah yake faɗa cewar wanda yake ya ɗauka da kantar turban da ya kamata ya kasance shi yake rowa Allah yake cewa in qutin illa al-insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu khairu manu'a min rowa al-khairi ai shine marwaci sai Allah yake ba ne tsaftatuwa daga wannan muguwar ɗabi'a in dai yana mutum raki lokacin wato anin fuskantar wani abu mara daɗi rowa lokacin da aka ce komai ya ji maya maya ba mai fita daga wannan sallah ce illal musalli alladheena hum ala salatihim da'imun walladheena fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili masu baiwa Allah haƙƙinsa ta bangaren sallah masu baiwa bayi haƙƙinsu a ba wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba to su ne suke kubuta daga wannan matsala sai zama kai marwaci da ashe kai baka shi wannan suke kubuta daga wannan matsala an fahimta haka ayat qur'ani wata na mace ruwa ba halayya kwarai ne kuma wanda yake kan wancan rakin da kuma wato ainihin ruwa alkhairi ai ka ga ba shine yake matsala yake an fahimta tuwa abinda hadisin ya kunsa akwai dalilai ingantattu cikin alqur'ani da hadisi da cikin cewa ba abin kirki bane yaudara da kuma wasu ainihin ruwa da haka za su iya kai ga wuta din ko da baka dogara da wannan hadisin Allah ya samu mu shi assalamu alaikum eh aka yake cewa mu anan akan dan sirka zambin sama wanda suka je suka dawo ba zai iya ɗauko litocin da zai ba kowa tsaraba ba ta ce to a ɗan ƙara ruwa da sauran wanda za su samu su samu to yaya wanda aka sirka din nan zai yi abin da zanzan ganda yake yi ko ko ba zai yi ba madarar zanzan ita tafi ko ko a mai sarki zai iya yi to shi abin aka ce na alkhairi ne ko ne albarka ne ko ya yake a cikin abu albarka tana tabbata musamman albarkar take tafiya daga Allah abin da zai nuna mana wannan yanzu sau da tari ruwan da ake yin addu'a a ciki karanta ayoyin alkur'ani a kofa a cikin wannan kofin in kai in zaka cika shi cikin bokiti zai ma abin da cikin bokiti cikin kofin nan ne sai da ana yin rukuya a ce a ƙara ruwa a je a yi wanka da shi kuma a yi sai ka ga mutum ya ce tun da ya wankan sai duka kamar ya saukar da wani abu daga cikin har bai sake shi an fahimta ko amma babu ko shakka zanzan galla zai fifici da wani abu a cikin wannan falalar akwai amma bai hana ka samu albarkar da ke cikin zanzan a cikin wanda aka tsara maka ya eh, ba matsala insha Allah ya samu da na yake cewa satin da wuce fa wanda zai magana Abdullahi bin Mas'ud ban fa faɗi yawan hadisansa an gane ko <laughs> ya rawaita hadisai 848 shi shi kadai 848 suna daga cikin masu ruwaya